ayyukan da hannayenmu mu suke aikata lalle duk wanda Allah madaukakin sarki ya shirya da shi ba mu iya batar da shi duk wanda Allah madaukakin sarki ya batar da shi ba mu iya shirya da shi na shaida Allah tabaraka ta'ala shine abin bauta guda ɗaya da ba da abokin tarayya na shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne manzon Allah ya ku mutane hudubar mu ta yau tana magana ne akan zalunci zalunci ba na shugabanni ake magana kawai zalunci in general gaba daya yau mun waye gari zalunci ya zama ba. zalunci ya zama wayo zalunci ya zama hikima ta cin abinci ka zalunci dan uwanka ka danna haƙƙinsa ba ka tunanin za a mutu za a tashi za a yi sami wannan ba komai bane a zai iya zalunta ka bana jin komai za ka iya zalunta ka baka jin komai kuma kana ganin cewa ka ci banza ina ganin cewa na ci banza ya ku yanwa Allah madaukakin sarki ya haramtawa kansa zalunci shi ya halicce ka shi ya halicce ni shi yake baka abin da kake samu rayuwarka gaba ɗaya tana karkashin abin da ya ga dama yake so amma ya ce ya haramta wa kansa ya zalunce ka sannan ya sanya zalunci tsakanin bayansa haramun sannan ya umurci <laughs> bayansa kada wani su ya zalunci ɗan uwansa idan mahalicin duniya da sammai da kasai ya haramta wa kansa zalunci waye kai da za ka zalunci ɗan uwanka kuma ubangijin da barka ubangiji yana da dama yana da iko duk abin da yake so ya yi da bayansa in yai bai zalunci Allah ne ya halicce ka kamar yadda ka tabbatar da wannan ta hanyoyin da ba za su kirgu ba in ya tattara duk duniya kai su ta bai zalunci in ya tattara duk duniya kai mu aljanna bai yi asara duk da haka sai ya ce ya haramta wa kansa zalunci amma yau zalunci ba komai bane idan ka tara mutane goma bakwai takwas zuwa tara suna rayuwa ne akan zaluntar junansu kuma ba sa jin komai a cikin Allah madaukakin sarki bayan ya haramta kansa zalunci ya ce inna Allah laysa bi zallamin lil abid ubangiji ba mai zalunta bayi bane ba wa ma Allah yuridu zulman lil alamin ubangiji ba ya da manufa ta ya zalunci bayansa inna Allah la yadhlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran ubangiji ce baya zalunci ko da daidai da kwayan zarra idan kai aiki na kwarai zai saka maka da aikinka gwargwadon abin da ka aikata ko da daidai da kwayan zarra ne ba zai rage maka ba zai kuma ƙara maka ayyukan ka munana ya ƙara zunubin sama da alƙawarin da ya man من جاء hasanati فله أشر أمثالها wa man بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها illa وهم Allah ce wa hum la yuzlamun Allah bai ba me yasa ku bayi kuke me yasa kuka mai da zalunci tsakaninku abin burgewa a abin jin daɗi ka danna dukiyar mutum yana ji yana gani dan ka san bayan da iya ma hankali da kwance wani kuma ba dukiya bane ya fi ka karfi ya danna ya danne maka wani haƙƙinka ba inda za ka iya kai ƙara a saurare ka dan ya fi ka matsayi ya fi ka daraja ya fi ka dukiya amma ya sani akwai ranar da hausawa suke ce ranar kin da akwai ranar da zai mutu akwai ranar da za ka mutu akwai ranar da zai yi zama cikin kabari ya ga duhun kabari za ka yi zama cikin kabari ka ga duhun kabari za a tashe ka za a tashe shi za ku tsaya gaban mahalicin sammai da kasai ba mai riga ba mai wando ba mai takalmi balle hula kowa tsarara menene zai tsayar da kai aikin ka duk wanda ka zalunta sai an bar masa da haƙƙinsa wannan ranar la shakka tana zuwa ba kokonto tana zuwa ba a tunanin za ta zo ko ba za ta zo wallahi sun matallahi sai ta zo me yasa kuka mai da zalunci abun burge me yasa muka ɗauki zalunci a matsayin ado a matsayin sana'a kaifa ja'alna zulma mihnatan bainana da ai mun mun da mun mai da zaluntan mu kamar wata sana'a ce ya ku mutane annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce hadisi ingantacce sanannen hadisi ladal jami'a annabi sallallahu alaihi wasallam ce az-zulmu zulumatu yawm al-qiyamah duk wanda ya zalunci wani to zalunci sharrinsa sakamakonsa duhu ne akan duhu ranar tashin kiyama kafa tara lamatin sauda ala jabalin aswad fi zulmatin ta yaya za ka iya ganin bakar tururuwa akan bakin dutse a cikin duhun dare za ta gani ba za ta gani ba to wa zulmu aswad min zalika zalunci ya fi wannan tsanani zalunci ya fi wannan duhu Aisha radiyallahu ta'ala anha ta rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce gobe kiyama tinkiya mara kaho da tinkiya mai kaho sai Allah musu sakamako sai Allah musu sakamako rago da yake da kaho in ya soki tinkiya mara kaho gobe kiyama Allah zai halicci kaho wa tinkiya dan ta rama sukar da rago ya mata idan za a yi haka kai da aka baka dama ka kama tinkiya ka yanka ka zubar da jinta tana jin zafi yadda kake jin zafi tana mutsutsuki yadda idan da kai aka tsikara za ka ji tana da rai irin naka bambancin ta da kai ba ta magana ba ta da hankali amma tana jin yadda duk kake ji na zafi tashin hankali idanunta suna jujjuyawa tana cikin tashin hankali da bala'i ka danna wuka mai kai tsiya ka zuba mata ka zubar da jininta ka ainihin eh, abin nan eh, a fede ta idan aka fede ka dasa ka gasa ka soya ka yi farfesu ka yi dambu ka yi duk abin da ranka ke so ka ci kana miƙe kafa kana dariya idan za a ma wannan dabbar hisabi waye kai dabban nan za a mata hisabi amma kai da aka baka wannan dama a kanta kana ganin kai ka ci banza wallahi baka da lafiyayyen hankali ba wanda zai tunani in ne zalunci ya ci banza kuma ya dauka wai yana da lafiyayyen hankali baka da lafiyayyen hankali ka dawo cikin hayyacinka ka dawo cikin hayyacinka ka sani cewa ubangiji alkawari ya yi ba zai zalunci kowa ba kuma ya yi alkawarin duk wanda ya zalunci sai ya ƙwaci haƙƙin wanda aka zalunta mai rasa annabi ce ittaqu shuha fa innahu ittaqu zulm fa innahu zulmati yawm al-qiyamah ku ji tsoron zalunci zalunci duhu ne akan duhu ran tashar wa wattaqu shuha ku ji tsoron rowa fa innaha ahlaka man kana qablakum rowa ta halakar da wanda suka gabace ku ya ku yan uwa ku sani zalunci wata kafa ce wacce yake abu mafi daraja naka abu mafi kima naka abu mafi daraja naka a ranar da kake gudun babanka da ladarka kake gudun mahaifiyarka da ladarka kake gudun yan uwanka da ladarka kake gudun ƴaƴanka da ladarka wannan ladar da kake gudun iyayenka da yan uwanka da matarka da kowa naka akan ta to a ranar za a ɗauka a ba wanda ka zalunta yau mai yafiru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imrin minhum yawma idhin Allah ce sha'ani yubin a ranar kowa kana gudun wancan kana gudun wannan saboda abin da kake da shi na lada to amma abin da zai faru shi wannan abin da kake gudun iyayenka da shi wanda kake kiyayya da shi za a ɗauko shi a biya shi haƙƙinsa da wannan abu tun da mutumin da ya gagara taimakon iyayensa da ƴan uwansa da matansa da ƴaƴansa. amma ya kai abin nan mai darajar da ya kaga gagar taimakon iyayensa da shi a biyan bashin da ya yi na zalunci ubangiji ya gaya mana ta'ala salim bi azabi waqa lil kafirin laysa lahu dafi min allahi dhil ma'arij تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ألا تفصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا wata kunul jibalu kal'in amma wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddu al-mujrimu law yabtadi min azabi yawmi yazbi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma inja Allah kalla innaha laza nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa kana kallansa yana kallanka ka san kaninka ne ka san yayanka ne ka san mahaifinka ne ka san mahaifinka ce ka san ɗanka ne ka san matarka ce kana gurin ina ma duk a da su kai ka tafi aljanna a lokacin da kowannen su yake gurin kai ma a da kai don na tafi aljanna kana nema ka fanshi kanka da su saboda zaluncin da ka shuka ba za ka yi nasara ba za ka dace don kara akan zalunci annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kuma mai da abin da kuka zalunta na haƙoƙin mutane kafin ranar da babu sisi babu kuma babu dinare babu azurfa ba dirhami ba ka da komai ba ni da komai yadda ka zo duniya a ranar haka za ka tashi ba wando ba riga ba kula ba takalmi duk gashin da ka taɓa yankewa a cikin ka ya dawo da loba ba a taɓa kaman ba a taɓa maka kaciya yau mai daɓa da'ila iwajala wa khashi'at al-aswatu lirrahman Allah ta fala tasma'u illa a ranar ba mai iya yin komai ranar tashin hankali ranar bala'i ranar masiba ranar da ba abin da zai tsartar da ka sai aikin ka sai ka je wa Allah da zaluncin bayan Allah yaya za ka yi yaya za ka yi يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد azabar Allah ce ta yi tsanani za ka ga mutane kamar suna maye uwa ta haifi ɗa ta bige shi ta gudu ya tashi shi ma zura da gudu jinjirin da ya mutu yana ƙarami ya tashi da furfura saboda masifa da tashin hankalin rana Allah ce mutane ba maye suke ba ba fita hankalin su suka yi ba tsananin azabar Allah ce ta kai makura yasa ka gansu a wannan hali kai kuma a ranar kayan zaluncin mutane ne a kanka ba tsayarata da kai ina kake da matsayarata ba ka ba inda za ka je ka la tu'addunna al-huquqa ila aliha kuma yarda haƙƙin masu haƙƙi gare su qabla yawman la dinarar wala dirham kafin ranar da babu zinare babu azu ba ka mallaki komai ba ba mallaki komai ba da aikin ka za a yi da aikin ka za a yi maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ta duk wanda ya zalunci dan uwansa gwargwadon taki ɗaya na filin gida tsakanin makwabcinka da makwabci akwai fili ka zalunce shi kan taki ɗaya taku ɗaya na fili gobe kiyama za a shiga tun daga farkon filin na a sama har ƙasan bakwai a ɗago wannan ƙasar daidai inda ka zalunce shi a ɗora maka aka wani filin wani cinye gaba ɗaya wani gidan wani ya gina ya yi komai ya zo ya yi rinto don yana da lauya yana da dukiya ya ce wannan wajen nasa aka kada aka raya aka buga aka hargitsa karshe ba yadda aka iya ya mallaki wajen akan zalunci wani aiki ya maka aikin da bai kai ya kawo ba dubu goma ko ashirin ɗauka ɗari ɗauka miliyan guda kana da miliyan ɗin nan kaman ta ɗari amma ka hana shi haƙƙinsa ka danna haƙƙinsa ka yanke masa wani ɓangare ka cuce shi ka zalunce shi wata ɗan aiki ne ta maka shara ta maka wanke wanke ta maka kaza ta maka kaza wani ɗan aiki ne ya maka wannan ya maka wannan ya maka wannan ya maka wannan diddin ya rufa kansa asiri amma ka danne masa haƙƙi wani tare kuka yi gwagwarmayar nema kuka nema a ka'ida ku raba ka tattara duka ka handame ka guje ya bar samun ka waya kai kuma kana ganin ka more kana da wayo kana ganin kai you are smart person ko wallahi lahira gaskiya ce ba ƙarya ba lahira gaskiya ce ba ƙarya ba ce ba wanda haƙƙin mutane zai ɗoro a kansa bai sauke wannan haƙƙin ba ya mutu a haka ya tsira gobe kiyama duk girman laifinka in ka je wa Allah in Allah ga dama sai ya fi in tsakaninka da shi ne amma idan akwai haƙƙin bayinsa a kanka sai ya sa ka mayar wa bayin abu bari ku ji wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aiki Mu'az bin Jabal zuwa yana masa ya kai Mu'az zaka je gari ne na mutanen da suke Yahudawa da Nasara suna alkitab to za ka fara a kai shi shine su yarda babu an bauta da gaskiya sai Allah lalle ni annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan suka yarda da cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah suka yarda annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam to ka sanar da su akwai salloli guda biyar da Allah ya dora akan su dole wasu sallolin a bangaren muni wasu sallolin a bangaren dare idan suka yadda suka aminta suka bi to ka gaya musu akwai zakka da Allah ke sa a karɓa daga mawadatansu a mayar ga talakawansu sai annabi ce masa ka ji tsoron addu'ar wanda aka zaɓuta kafin annabi ya gaya musu haka sai ce masa na kiyaye ka na hane ka da mafi darajar dukiyarsu misali mutum da ɗauko saniya ta ba da zakka wacce bata kai ta ka ba ramamma ce maka ga zakka ka ce a ah, haƙƙin Allah ne zaka ba da wannan ramamman saniya ka je ka ɗauko uwar garkensa ka ɗauki ka ɗauke amma ai haƙƙin Allah ne da haka ba da son sa ba ka ɗauki mafi darajar dukiyarsa ka sa a cikin zakka kan kuma ta fa wannan fa haƙƙin Allah ne kai ka ɗauki mai kyau ka bar masa wanda ya bar mummuna amma annabi cewa abu ba bin jabal in kai haka kai zalunci kuma ka kiyaye addu'ar wanda aka zalunta babu shamaki tsakanin da duk wanda ka zalunce shi kada ka ce ai haba ai amne ai kafiri ne din na zalunce shi sai me. wallahi tallahi sai Allah saka masa sai Allah ya karba masa haƙƙinsa da mutum kafiri da mutum arne da mutum fasiki da mutumin banza kowane irin lalataccen mutum da ke musulmi ko ba mutum ba in dai kai ka cuce shi in dai kai ka zalunce shi wallahi sai Allah ka ba haƙƙinsa ya bashi Allah ba zalunci kuma ba ya goyon bayan Allah ba ya zalunci kuma ba ya kaunan mai zalunci Allah ba ya zalunci kuma yana fushi da azzalumai kar ka ce ai shugabanni ne azzalumai ai eh ba mu ce ba sa zalunci ba suna irin nasu nau'in zaluncin amma ni ma ina irin na kai ma kana irin naka kar ku manta masara ce ba, buhu guda wasu ne wanda zai ɗabi manya-manyan duwatsu ya zuba a cikin masaran wai don ta yi nauyi wai dan ta yi nauyi totuwar masara za a je a niƙe ta a ɗaibe wani buhu ko buhu biyu ko uku a zuwa cikin buhu goma na masara masara ya dawo yanzu maimakon buhu goma ne ta kuma buhu sha biyu ko sha uku wannan wani irin zalunci kuma wai kana cewa wasu suna zalunta ka ba ma musu ana zalunci amma kai ma me yasa kake zalunci yasa ba zan gyara ba yasa ba za ka gyara annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa mu'az bin jabal ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta babu shamaki tsakaninka da Allah babu shamaki tsakanin addu'ar wanda aka zalunta da Allahu tabaraka wa ta'ala wallahi duk wanda ka zalunce shi daga hannu ce ya Allah ka karba mu haƙƙina Allah ya alƙawarin zai karba masa sa dan ka zalunce shi dan ka tuce shi don haka lallai mu sani zalunci haramun ne zalunci laifi ne zalunci wuce gona da iri ne inna Allah la yumli lil zalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu annabi ce Allah zai yi wa zalimi talala kaga kana zalunci amma lafiya kalau kullun kai baka ma zazzabi amma ga shi ka azzalimi ga dukiya kullum motar kaki daya ta tashi ka rufe ka sa AC ka tafi inda kake so iyalanka sai abin da suke so suke ci su kwana sai abin da suke so suke ci su yi ne sai abin da suke so su karya da shi ga gida na a zo a gani ga duk abin da kake bukata Allah ya baka hankali ka kwance kana ta murna kana jin daɗi kuma kai ka san kana zaluntan bayan Allah to wannan talala Allah yake maka ba da Allah yana son ka bane ya baka ya hore maka duniyar kake ta horewa kuma kana zaluntan bayan sa yana maka talala ne ran da ya kama ka wallahi ba za ka rabu inna allaha la yumli lil zalim hatta idza akhazahu lam yuflithu Allah yana talalawa a zalimi ran da Allah ya kama shi ba zai rabu sai manzo Allah ya karanta aya ta Qur'ani wa kazalika akhadha rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima sai Allah ta inna akhadhahu alim kamar haka ne kamun Allah ga alƙaryar da take zalunci ran da ta faɗo hannun Allah ran da Allah ya kama ka. Lallai kamun Allah yana da tsari ya ku mutane ku yi haƙuri wala Allah huduwar ta yi tsayi amma mun taƙaita daidai gwargwado saboda girman zalunci ya kai yau idan an yi akan sa gobe a dora jima a dora gata a dora wallahi sun san yan uwana nake yi mu kaucewa abinda za mu yi da na sani mu kaucewa abin da zai sami da na sanin gobe kiyama idan ka san akwai wanda ka zalunta a yanzu ka danna haƙƙinsa na kuɗi na dukiya na ka ci mutuncinsa ka masa kaza ka masa sharri ka masa kazabi in ka san akwai wannan bayan an gama sallah in ka koma ka neme shi ka gaya masa wane na ban kyauta maka ba na maka laifi iri kaza iri kaza amma dan girman Allah ka yafe mini ya maka zaman lafiya da kwanciyar hankali kafin ranar da za a wayi gari baka da bakin magana baka da neman bakin neman yafiya me yasa saboda a ranar gaban bayi suke magana gabakka hannunka idanka amakka su za su yi magana tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksib Allah za mu rufe da wani hadisi guda ɗaya. manzo Allah tambaye sabbin sa ce kun san fallasashe gobe kiyama suka ce manzo Allah fallasashe shine wanda ba ya da dinari ba da wanda abin rukun rayuwa dai sallahu dinaru wala mata ba ya da kuɗi kun ba ya da kayan jin daɗi na mawar rayuwa shine fallasashe annabi ce albukul sufi min ummati fallasashe cikin al'ummata shine wanda zai zo gobe kiyama ga azumi ya yi kuma Allah ya karba ga sallah ya yi kuma Allah ya karba ga zakka ya yi kuma Allah ya karba amma ya ci mutuncin wancan ya zubar da jinin wancan ya ci dukiyar wancan ya ha'inci duk laifin haƙoƙin mutane a kansa sun yawa annabi ya ce shi ne fallasashe kun san me yasa zan fallasashe annabi ya ce za a dinga ɗaukar ayyukansa na alkhairi ana raba wa mutanen nan da ya zalunta ƙarshe aikin alkhairu sai ƙare bai gama biyan mutane haƙoƙinsu ba sai a dinga ɗebo zunubansu ana zubawa a kansa ƙarshen ƙarshe sai ya tashi babun babun rufin rama wa zahiru min kibalil azam ma'ana sai ya tashi ba ya da tsuntsu ba ya ga tarko sai ya zama lalat ta ƙara zunuban mutane sun haushi sun maƙuri hafin nar ƙarshe a wuta da shi annabi ce wannan shine fallasashe cikin al'umma dan girma Allah akwai fallasar da ta kai wannan tambaya ce akwai fallasar da ta kai wannan wallahi ba. ba fallasashe wanda shiga cikin masifa da tashin hankali ya yi asarar da ba ta da makwafi sama da mutum da gobe kiyama ya yi asarar duk ayyukansa na alkhairi wajen biyan azza mutane da ya zalunta هذا da لمن كان له قلب أو ألقى السمع wa شهيد Ina addu'a halin da kasar mu take cikin Najeriya Allah mu sarki ka sani ba mu da wata ƙasa wacce ta fita Allah ka kama na ɗauki ka gyara al'amuran ka shiga cikin lamarin ka gyara shugabanninmu ka daidaita al'amuransu ka ba mu dama da iko a matsayinmu na mabiya na yin abin da ya dace na kiyaye haƙoƙin junanmu da bin Allah da kiyaye haƙoƙin shugabanninmu idan sun gyara ya Allah malamanmu ka daidaita harsunansu akan daidai ka dora su akan gaskiya mu yan kasuwa ka azurta kasuwancinsu ma'aikatan gwamnati ka gyara al'amuransu dukkanin bangarorin al'umma wani ka shiga cikin lamarin masu aure ka zaunar da su da iyalan su lafiya wanda ba sai aure ba Allah ka ba su mata na kwarai mata kuma ka ba su maza na kwarai Allah ta baraka ta idan ta alamar ku shiga cikin lamarin wa اغفر wa وميتنا wa shahidna wa وغائبنا اللهم من أحيته منا فأحيته على الإسلام ومن توفه منا فتوفه على الإيمان اللهم تقبل صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا الصالحة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يا رب